Hanyar adalci Darasi na tasa'in da shidda Maimaci na hudu Yesu almasihu an gama Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa masu bin hanyar nan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasi uku da suka wuce mun yi bitar saƙon annabawa na Allah, yau da taimakon Allah za mu kai ƙarshen maimaicinmu, kan maganar darasinmu na yau shi ne an gama. Kamar yadda muka gani, Allah ya raba littafinsa manyan sassa biyu, tsohon alkawali da sabon alkawali, sashi na farko a littafin Allah mai ban mamaki tsohon alkawali ne, ya ƙumshi a taura da zabura da littattafan annabawa, a sashi na fari na littafin Allah, mun ga yadda kakanmu Adamu ya yi ma Allah rashin biyayya sakamakon wannan ya shigar da duk zuriyarsa a mulkin Shaiɗan, amma mun karanta alkawalin Allah, zai aiko ma ’yan adam mai ceto mai iko, wanda zai fanshi masu ba da gaskiya, ya maido su ga mulkin Allah, alkawarin nan mai ban mamaki babban tushe na rejejeniya da ke tsohon alkawari. sai Allah ya aiwatar da shirinsa na sabko da mai ceto, Allah ya kira Ibrahim da ya riga ya tsufa, ya ce masa, Zan komai sai ka al'umma mai girma, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka, farawa Sura goma sha biyu aya biyu da uku. Kenan mun ga yadda Allah ya mai da Ibrahim uban al'ummar Isra'ila ga al'ummar nan Allah ya damƙa littattafan annabawa tsawon shekara dubu da ɗari biyar, Allah ya aika ma Isra'ilawa maganarsa, ya sa maganarsa a hankalin mutane daban-daban, daga annabi Musa zuwa Yahaya ɗan Zakariya, ta bakin annabawan nan, Allah ya tsawata ma ’yan adam marasa adalci ya bayyana musu zuwan mai fansa, mai adalci wanda zai zubar da jininsa don ya biya bashin zunubansu. Mun riga mun gani tsohon alkawarin da Allah ya kafa don masu zunubi ya tilasta haɗayin bisashe, ya shaida cewa in ba tare da zubar da jini ba, babu gafarar zunubi, domin ladan zunubi mutuwa ne, tun tsara ta fari mutane sun yanka dabbobi haɗaya, amma bisa gaskiya, haɗayar dabba ba ta da ikon biyan bashin zunubi ba, don mi, domin tamanin dabba da tamanin mutum ba ɗaya ba ne, misali, wurin kayan ƙaramin ɗana na sami mota abin wasa, idan na tafi wurin mai sayar da motoci, na ce shi bani ni Mercedes a kan abin wasa nawa, ko zai yarda? Ko kaɗan, saboda mi, domin tamanin motar wargi bai kai tamanin ainihin mota ba, kamar haka haɗayun dabbobin da Allah ya umurta ma tsararrakin da ba su da ikon kawus da zunubi ba, domin tamanin dabba da tamanin mutum ba ɗaya ba ne. Yadda muka gani, haɗayun bisashe kwatanci ne sai lokaci ya yi da Allah zai aiko da ainihin haɗaya, wato mai fansa mai adalci, wadda ya shigar da sabon alkawali. Haɗayun dabbobi sun rufe zunubai domin wani ɗan lokaci ne ba su da ikon kawar da zunubi kwata-kwata har abada ba. Sashi na biyu na littafin Allah shi ne sabon alkawali ko lanjila. ya ba mu labarin rejejeniya wadda Allah ya kafa da mutane ta wurin jinin mai fansa wanda ya fito daga sama. Littafin Lanjila ya ba da labarin Yesu mai fansa shi wanda ya cika manufar dukan haɗayen dabbobi, sa'ad da ya zubar da jininsa bisa gicciye domin mu sami gafarar zunubai. Me yasa dole mai fansa fito daga sama? A takaice. domin kowane ɗan adam yana ɗauke da kayan zunubi, mai zunubi bai iya fansar mai zunubi ba, misali, mace ba ta iya ɗaukar babbar ƙwaryar ruwa ta a kai, sa'an nan ta ɗauki ƙwaryar ta kuma, a'a, kamar haka, mai zunubi baya da ikon ɗaukar hukuncin wani mai zunubi, amma mai fansa Yesu almasihu wanda Allah ya aiko ba ya da kayan zunubi bisansa ba, saboda haka Allah ya iya aza masa nauyin zunuban dukanmu. Yesu mai tsarki ya mutu saboda laifofinmu, sa'an nan a rana ta uku ya tashi daga matattu, domin ya ba mu sabon rai, ya ci nasara bisa mutuwa, bisa kabari, bisa shaidan. bisa zunubi. Duka mu an haihe mu a babban ramin zunubi, ba mai ikon ceto, sai dai almasihu wanda ya zo daga sama, idan ka dogara gare shi zai jayo ka daga ramin zunubi, almasihu ya hito daga sama domin ya ceci ’yan adam daga zunubansu, yanzu ya koma sama, ya zama matsakanci domin dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, Nassi ya ce, Domin Allah ɗaya ne, matsakanci kuma ɗaya ne tsakanin Allah da mutane, almasihu Yesu, mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa. Timotaus Safari Sura biyu aya biyar da shidda Irin babban firist wanda muke bukata kenan mai tsarki mara aibu, mara cikas, keɓaɓɓe daga masu zunubi. Bayan ya tsarkake zunubanmu, sai ya zauna dama ga maɗaukaki a can sama. Ibraniya Sura bakwai aya ashirin da shidda da kuma Sura ɗaya aya uku Kamar yadda muka gani a bishara, sa'ad da Yesu almasihu yana duniya, waɗansu sun ba da gaskiya gare shi, su da suka amince da Yesu sun yi farin ciki mai yawa, sun sani don ɗaruruwan shekaru annabawa na Allah sun shaidi zuwan almasihu, yanzu sun gan shi ido da ido, a wurin almajiran Yesu mun ji labarin waɗanda suka nemi uwansu da abokansu sun gaya musu, mun sami almasihu, mun sami wanda Musa ya rubuta labarinsa a taura. annabawa kuma suka rubuta labarinsa. Bishara daga hannun Yohana Sura ta fari aya arba'in da ɗaya da kuma aya ta arba'in da biyar. Abin tausayi galibin mutane a zamanin Yesu ba su gane shi ba, saboda haka Nassi ya shaida, tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu, haske na haskakawa cikin duhu, duhun kuwa bai rinjaye shi ba. Da yana duniya, duniyan ma ta wurinsa ta kasance, duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'a tasa kuwa ba ta karɓe shi ba. Yohana Bishara Sura ɗaya aya ɗaya da aya ta goma sha hudu da aya biyar aya goma aya sha ɗaya. mun ji yadda mutane da yawa sun ga alamu da al'azabban da almasihu ya aikata, Yesu ya yi nasara bisa cuce-cuce da hadari da aljanu da zunubi da mutuwa, amma mafi yawan mutane ba su amince da Yesu ba, domin Shaiɗan ya makantar da hankulansu, taron sun matsa shi, sun taɓa shi, amma ba su san shi ba, sun ɗauke shi annabi ne kamar sauran annabawa. amma ba su gaskanta a gare shi dukan cikar Allah ta tabbata ba. Game da shugabannin addinin Yahudawa, mun ga sun ƙi karɓar Yesu sam suna kishinsa ƙwarai da gaskiya, a ƙarshe sun kashe shi ta mutuwar bisa gice, amma ita ce shirin Allah tun farko, mutuwar almasihu bisa gice ta faru a kan shiri mai tsarki na Allah. abin da ya sanar da daɗewa ta bakin annabawansa. Daren da Firistoci suka kama Yesu, Bitrus ya so ya kare shi, amma Yesu ya ce masa, Kuna tsammani ba ni da ikon neman taimako gun Ubana ba, nan da nan kuwa ya aiko mini fiye da rundunar mala'iku goma sha biyu? To, ta yake kenan za a cika littattafai kan lallai wannan abu ya kasance Mati Sura ashirin da shida, aya hamsin da uku da aya ta hamsin da hudu. Yesu ya gane abin da ya kawo shi duniya, ya zo ne domin ya ba da ransa, ya zubar da jininsa domin masu zunubi, kamar yadda annabawa suka shaida da daɗewa. Yesu ya zo domin abin da ragon haɗayar Ibrahim da sauran haɗayun dabbobi suka misalta ya cika ta wurinsa, ko ka tuna da abu na ƙarshe wanda Yesu ya faɗa, yana rataye a bisa gice kamin ya danƙa ruhunsa ga Allah, haka ne, Nassi ya ce, Yesu ya kira da babban murya, ya ce, An gama, sai ya mutu, sa'ad da ya mutu, labulen wuri mafi tsarki a haikali ya tsage gida biyu. daga sama har ƙasa. Yohana Bishara Sura goma sha tara aya talatin da kuma Markus Sura goma sha biyar aya talatin da bakwai da talatin da takwas, don mi Yesu ya kira an gama, don mi kuma labulen haikali ya tsage gida biyu, wato labulen wuri mafi tsarki inda suka yayyafa jinin haɗayun dabbobi don a rufe zunubi, Allah ya tsage labule gida biyu. kuma Yesu ya faɗa, An gama, don kowa ya sani, albarkacin jinin Yesu, Allah yana yafe ma ’yan adam zunubansu, yana ba su ikon zama a gaban Allah har abada. Ta wurin mutuwarsa, Ubangiji Yesu almasihu ya cika maganar annabawa da kwatancin haɗayun dabbobi, mun riga mun ga tashinsa a rana ta uku, shaida a sarari cewa Allah ya karɓi haɗayarsa a kan cikakken biyan bashin zunubi har abada, Yesu almasihu cikakkiyar haɗaya, wadda Allah ya ba mutanen duniya, domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya lalace, amma ya sami rai na har abada. Yanzu, kamin mu kammala yin bitarmu ta saƙon annabawa, muna kiranku ku saurari waɗansu ayoyi masu zurfi, masu ban mamaki daga maganar Allah game da wannan haɗaya cikakkiya ta ƙarshe. Haɗayar da Yesu ya miƙa sa'an da ya zubar da jininsa bisa gice domin ya bashin zunubi, Nassi ya ce, bisa ga Ibraniyawa Sura ta goma, to, tun da yake shari'a inuwa ce kawai, ta kyawawan abubuwan da ke gaba. ba ainihin sifarsu ba, ashe, har abada ba za ta iya kammala waɗanda ke kusantar Allah ta waɗannan haɗayu ba, waɗanda ake yi a kai a kai kowace shekara. In haka ne kuwa, ashe, ba sai a daina yin haɗaya ba, da an taɓa tsarke masu ibadan nan sarai, ai, da ba su ƙara damuwa da zunubai ba, amma game da irin waɗannan haɗayu, akan tuna da zunubai a kowace shekara, domin ba mai yiwuwa ba ne jinin bajimai da na awaki ya ɗauke zunubi. Shi yasa da almasihu zai shigo duniya, sai ya ce, Haɗaya da sadaka kam, ba ka so, amma ka tanadar mani jiki, ba ka farin ciki da haɗayar ƙonewa, da kuma haɗayar kawar da zunubai, sa'an nan na ce, Gani, na zo in aikata nufinka, ya Allah, kamar yadda yake rubuce game da ni a littafi, ya kawar da na farkon ne don ya kafa na biyun. Ta nufin nan ne aka tsarkake mu ta wurin miƙa jikin Yesu almasihu haɗaya sau ɗaya tak ba ƙari. Har wa yau kuma, kowane firist yakan tsaya a kan hidimarsa kowace rana yana miƙa haɗaya iri ɗaya a kai a kai, waɗanda har abada ba za su iya ɗauke zunubi ba, amma shi almasihu da ya miƙa haɗaya guda ta har abada domin kawar da zunubai sai ya zauna dama da Allah, tun daga lokacin nan yana jira sai ansa ya take maƙiyansa, gama ta haɗaya guda kawai ya kammala waɗanda aka tsarkake har abada. Ruhu mai tsarki ma yana yi mana shaida haka, domin bayan ya ce, Wannan shi ne alkawarin da zan yi da su, bayan kwanakin nan, in ji Ubangiji, zan sa shari'una a birnin zuciyarsu, in kuma rubuta su a allon zuciyarsu, sai kuma ya ƙara da cewa, Ba kuma za a ƙara tunawa da zunubansu da laifofinsu ba. To, inda aka sami gafarar waɗannan ba sauran wata haɗaya domin kawar da zunubi. Saboda haka, ya ’yan uwa, tun da muke da amincewar shiga wuri mafi tsarki ta wurin jinin Yesu, ta sabuwar hanya, rayayya wadda ya buɗe mana ta labulen nan, wato jikinsa, da yake kuma muna da firis mai girma mai mulkin jama'ar Allah, sai mu matsa kusa da zuciya ɗaya da cikakkiyar ban gaskiya tabbatacciya, sai mu tsaya da ƙarfi a kan bayyana yarda ga sa zuciyan nan tamu, domin shi mai yin alkawalin nan amintacce ne, mu kuma riƙa kula da juna, ta yadda za mu iza juna ga nuna ƙamna da yin aikin nagarta. In kuwa mun ci gaba da yin zunubi da gangan bayan mun yi na'am da sanin gaskiya, to, ba fa sauran wata haɗaya domin kawar da zunubai, sai dai matsananciyar fargabar hukunci da kuma wuta mai tsananin zafi wadda za ta cinye maƙiyan Allah. Kowa ya yarda shari'ar Musa akan kashe shi ba tausayi a kan shaidu biyu ko uku, to, mutumin da ya raina ɗan Allah ya kuma tozarta jinin nan na tabbatar alkawari wanda aka tsarkake shi da shi, har ya wulaƙanta ruhun alheri, wane irin hukunci mafi tsanani kuke tsammani ya cancanta fiye da wancan? Domin mun san shi, shi wanda ya ce, Ramuwa ta wace, ni zan saka da kuma Ubangiji yi wa jama'a tasa hukunci, abu ne fa mai matuƙar ban tsoro a faɗa cikin hukuncin Allah rayi. To, ta ƙaƙamu mu za mu tsira in mun ƙi kula da babban ceto haka? Ibraniya Sura biyu aya uku Da zantuttukan nan Allah ya galgadar da kowanenku a yau, kada ku ƙyale hanyar ceto guda ɗaya tak da ke akwai, ana sabunta ta wurin jinin Yesu almasihu, kowa ya raina haɗaya wadda Allah kansa ya bada, ya kamata ya sani ba wata hanya domin kawar da zunubai, ba abin da ke jiransa sai dai hukuncin Allah, hukunci mara tausayi, Yesu almasihu ne haɗaya cikakkiya, Allah kansa ya bashi domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka, amma ya sami rai madawwami bisa gicciye Yesu ya ce, An gama. Tun da Yesu kalmar Allah ne, sa'ad da Yesu ya ce an gama, ai, Allah kansa yana cewa an gama. Sai kwana uku bayan wannan, Allah ya tā da Yesu da rai, ya tabbata ma duniya cewa Yesu da haɗayarsa domin zunubi ya biya bukata kwata-kwata. Aboki, ko ka gane Yesu ya biya hukuncin zunubanka, ko ka gaskanta Yesu almasihu ya kammala aikin ceto domin ka? ko kuwa har wa yau kana dogara ga ayyukan da kake yi don samun ceto? Na gode don sauraro, sai mun sake saduwa, Allah ya sa maka albarka yayin da kake yin tunani a kan ma'ana mai zurfi. game da kiran nasara wadda almasihu ya yi daga gice, sa'ad da ya ce an gama. Yohana Sura goma sha tara aya talatin Ubangiji Allah ya taimake mu, amen.